ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين mushrikai masu neman a gaggauto da saukar azaba suna cewa yaushe ne wannan alkawarin azabar zai zo in har kuna da gaskiya cikin abin da kuke faɗa cewa gaskiya ne